على آله وصحبه ومن سلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي قطبا متيو إن شاء الله تنا مغنى أكن wato wani babban al'amari wanda yake duk abubuwan da ka iya gudana ga mutum ko ga mutane to ba za su gudana ba yadda aka sosai da samun shi wato shi ne aminci samun aminci samun tsaro babu wani abu da ka iya gudana babu wani jin daɗi addini kan shi ba zai gudana ba yadda aka bukata sai tare da tsaro sai an samu aminci yan uwa musulmi in muka dubi halin mutane can baya lokacin jahiliya can baya lokacin jahiliya kamin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ƙur'ani da musulunci a wancan lokaci in muka dubi rayuwarsu muka dubi halin da suke ciki za mu ga mahi sharrin halaye ne suna cikin rayuwa mahi munin rayuwa me yasa saboda wancan lokaci wanda an mawadaci sai shi damƙe wanda yake talaka ya yi abin da ya ga dama da shi ya gallaza mishi yana iya mamaye dukiyar shi yana iya mamaye gidan shi yana iya mamaye gonar shi yana iya sa cikin halin kakanigai mai ƙarfi zai gwada girman shi ga wanda yake mai rauni mai ƙarfi ya gwadi wato ƙarfin shi ga mai rauni maɗaukaki wanda yake mai dangantaka ta sarauta ko ta wani abu zai wulaƙantar da wanda ba kowa ba babu tausayi a cikin zukatansu ina magana akan waccan rayuwar ta lokacin jahiliya kamin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan babu saduwa tsakaninsu haɗin kai da sada zumunta babu shi tsakaninsu wani ba zai sadu da wani ba kowa al'amarin kan shi ya gai mahi girma daga wannan duka shine batar zukata zukatansu suna cikin bata sun bace daga hanyar shirya me yasa zaka ga wasu suna bauta ma icce itace suke bauta ma yanzu akwai hauka da rashin hankali da bacewa wanda ya kai kamar mutum ya bauta ma icce icce hawan gana Allah na daji shi wani ka bauta ma shi a Allahn shi wannan irin rayuwa kun ga mummunan rayuwa ce mutum ya bauta ma icce kuma ya san iccen nan bai amfani ne bai cuta mishi amma kuma shi a Allahn shi yake bauta ma wasunsu suna bauta ma dutse sai mutum ya samu duci cikin daji wanda wai yana tunane ga hankali ne ai ducin gaba a taba saba ma Allah inda ducin babbalai ducin ma saba ma Allah don haka sai ya ɗauko shi ya kawo shi ya aje shi a Allah shi wanda yake bauta ma kuma ya san bai amfanin shi bai cutar shi kai abin ya kai inda ya kai kowace kabila daga cikin ƙabilun larabawa sun riƙe gunki wanda suke bauta ma shi suke fata gare shi kuma shi suke jin tsoron su saba mishi kowace kabila da nata gunki akwai waɗanda suke da gunkin Uzza akwai waɗanda suke da gunkin Manata akwai waɗanda suke da gunkin Lata ha alfahari akwai masu Hubal da sauran gumaka daban-daban kowa na alfahari da gunkin shi kowa alfahari ya kai da gunkin shi kun sa a ranar Uhudu sai da mushrikai suka fito Abu Sufyan yana jagoranta su lokacin nan yana shugaban mushrikan Makka abinda suke cewa lana uzza wala uzza lakum mu muna da uzza ku ba ku da uzza cewa wai da musulmi su ba su da uzza don haka su har abin alfahari gare su tunda suna da uzza kamar ka ji mushriki yana alfahari da hubbarin shehu, su mu adda hubbare mu akaza mu akaza mu akaza to mushrikai na lokacin jahiliya su sun ka fara yin alfahari da uzza kamar yadda kuka alfahari da hubbare haka sun kai alfahari da uzza lana uzza wala uzza lakum annabi ya ce ku maida musu <clears throat> ku maida ma ƴan iska ku maida musu suka ce annabi mi za mu ce annabi ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum mu Allah aggare mu ku ba ku da Allah kun saki Allah kun kama uzza don haka mu mun ka samu babban rabo mu mun ka samu babban kashi mu da adda Allah ashe musulmi kullun shi as-sama duk wani da zai alfahari da shirka shi alfahari da musuluncin ga yi alfahari da aqidarka kai alfahari da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk bata in ta cika duniya aikin banza ce ba ruwan Allah da bid'a ba ruwan Allah da shirka addinin mushrikai addinin yan bid'a ba ruwan Allah da shi hayaniya ce kawai wadda in sun yi taro daga nan hako bari in mallamai na rauna kigan kigan karamin yaro zai zo ya kure su karamin yaro wanda ya sha sunna ya zo ya karanta hadisai na na tauhidi sai dai su yi gugun gugun ba su da abin da za su cewa oh dan wahabiya na dan wahabiya na eh dan wahabiya ne tunda da duk an ka kure su sahu alaihi bi annahu wahabi sai su yi harbowa kawai dan wahabiya na ku bar shi animshu wasbiru ala alihatikum bibike ta kenan karka da an yudillana laula an sabrana ala alihatina in ba da mun kai hankuri da allolin mu ba sun kun batar da mu haka suke cewa game da ainihin shirka da suke yi to wannan abin da suke alfahari da shi akwai wani abin ban dariya Halu suna iya karanta wannan zai bashi dariya Za ka ga wani daga cikinsu su mu mushrikan shi zai zo ya kwaɓa garin dabino sai shi gunki Allah na ya gina sai ya yi Allah na garin dabino shi yake bauta ma in ya zo ya aje shi ya bauta mai duk inda ya tahi tunda shi wanga ainihin babban gunki na uzza shi yana nan bai daga ko ina amma kowa na da dan karamin gunkin shi wanda yake bauta ma to za ka ga wani su yayi Allah na dabino amma kuma abin mamaki fa idza jaa akala in ya ji yunwa ta kai yunwa sai ya canye shi ha sai ya fara gunce kan Allah ya canye ya zo ya gunce hannu ya canye ya gunce har ya canye Allah shi gaba ɗai kaga wanga abin ban dariya na an ji yunwa an canye Allah to wai Allah ga da bai maganin yunwa me amfani shi wanda bai bada abinci in ka ji yunwa bai taimakon ka da abinci me amfani shi sai ka kai ga kare Allah ka canye magana ta kasance ga wanda adda ƙarfi daga cikinsu wanda adda ƙarfinsu murya ta tana da ƙarfi? mai mulki mai girma to shi murya shi take da ƙari. in ya yi sata sai su bar shi in babba ya yi sata babba in ya yi sata sai ya kyale shi tun da mi tun da babba na wannan rayuwar jahiliya kenan in babba ya yi sata sai a kyale shi ya yi sata saboda yana babba amma kuma in mai rauni ya yi sata sai su yi mai uku ba sai ka ji ana yayata mutum a kan sata bunsuru sai a yayata mutum ko sata miliyan ɗaya ga waɗanda suke sace biliyan biliyan nawa saboda manya na ba su taɓa sai a kyale su sun sace biliyoyi saboda su yi ko wancan ba kowa ba ne a kan miliyan ɗaya da tabbace sai ka ji shi sai ka ji shi kotu sai ka ji an tara mai 'yan jarida an kama shi da kaza an kama shi da kaza kaza ya ɓace hannun shi saboda mi saboda shi ba babba ba ne ba amma in babba ne duk abin da ya sata ba ba a ce mai komi sai a kyale shi ko ka ji an haka kwamitin bincike a yi bincike kan shi to aikin banza na su waɗanda za su binciken kawai su ne an ka neman mu abinci sana wato su an ba su inda za su samu nasu kawai iyaka a daidaita da su sai ka rasa inda binciken ya yi an binciko an gano amma kuma ina binciken ya na banza adawa a wancan lokaci na jahiliya maganar lokacin jahiliya muke yi muna fatar Allah ga samu kai wannan lokaci mu lokacin jahiliya ne Allah sa ga ya dawo Allah sa ga ya dawo in babba yayi sata a kyale shi in mai rauni yayi sata a yi mai ukuba rayuwar jahiliya ce Allah ga ya mai da mu cikin wannan rayuwa sannan adawa ana yin ta don abin da bai taka kara ya karya ba dan abin da bai kai ya kawo ba sai a yi ta adawa da shi saboda shi eh lokacin jahiliya kenan akwai wani waɗanda an ka shekara arba'in ana yi a kan kwankurciya kwankurciya ba hmm? gadin gadin aka gadon hada kuma me asalin faɗan gaba ɗan aru ne ɗan kaɗan ne amma wani haka nan an hagada an tashi ana yi wani har ya tsuha ya mutu cikin haɗan wani ko da za a haihu cikin haɗan zai tashi kuma me ya haɗa haɗan ga ɗan abu ne ɗan kaɗan ne kai mutane dai ba su san daɗin rayuwa ba ba su san hutawa ba sai da musulunci ya zo mutane ba su san mi an rayuwa mai daɗi ba mi a hutawa ba rayuwa suka yi cikin ƙunci cikin wahala sai da musulunci ya zo Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin fatara ta manzanci bayan an kwashe shekara ɗari biyar da wani abu ba manzo sai Allah ya aiko shi sai Allah ya mayar da mutane zuwa ga hanyar shimi kakkiya hanyar Allah wanda yake shi adda mulkin samai da abin da a cikin ƙasa da abin da a sammai nashi ne to sai Allah ya dawo da mutane bisa ga wannan hanya dan ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da littahi alqur'ani kaga mutane sun hito cikin mummunan rayuwa sun shigo cikin rayuwa mai kyau Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ayoyin shi kuma ya tsarkake su daga dauɗa shirka daga dauɗa zunubi daga dauɗa sabon Allah zuwa ga tsarki na imani ya ɗoke musu duk abubuwan da kokumi gare su duk abubuwan da an na wahala sai ya ɗoke musu an ka ba su addini mai sauƙi duk wahala an ka ɗauke to addinin na gabaninmu ai akwai wahala a ciki in kana da dukiya a ce sai ka raba hudu ka ba da kashi daya duk dukiyar da kan mallaka in jikinka yan najasa baka isa ka sa ruwa ka wanke shi isan maka ba in tufanka ya samu najasa ba ka wankewa sai dai ka cire wannan wurin inda najasa take akwai wahala ko babu Kunga akwai wahala amma addinin mu addini mai sauki sai ka wanke har ma akwai inda najasa za ta taba ka ba sai ka wanke ba dan najasar kalme, ko ta huffi ba sai an wanke ba sai a sa ƙasa a goge najasar da mace ta ja hijabin ta ciki tana ta ya don abin da sunna hijabin musulunci sai ya kai ga ƙasa kwatancin ta guda ko zira'i ɗaya in ta ja hijabin ta cikin kashi ko cikin bauli tana ƙarawa gaba cikin wata ƙasar da ba kashin ba to ta wanke wannan najasar akwai sauki ko babu to amma addinin na mu ba haka bane kaga su Allah ɗauke musu wannan wahalar ya fitar da su daga dufai zuwa ga haske ya sanar da su littahi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ‘yan wa musulmi aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kasance rahama ga mutane aiko annabi rahama ne ga mutane jama'a haka yake ko ba haka ba aiko annabi rahama ne rahama ne rahama ne ga mutane kai ba ma ga mutane ɗaya ba hadda aljannu kai hadda dabbobi aiko annabi rahama ne gare su don da yawa dabba ta ka samun takurawa ta kai ƙara ga annabi annabi ya hitar da ita daga cikin kuncin don haka aiko annabi rahama ne ga kowa da kowa zukatan waɗanda sun kai imani da annabi sun ka samu natsuwa wanda duk yayi imani da annabi zuciya ta samu natsuwa sun ka samu aminci da soyayya tsakaninsu maimakon ƙiyayya da suke da ita da maimakon ƙiyayyar da sai ta koma soyayya mutum yana son ɗan uwa ne kamar yadda yake son kai ne an ka kai wurin kai Ha an ka hurce nan an ha kai wa na ala anfusihim walau kana bihim khasasa an mutum ya zaɓi wani bisa ga kai ne da abu an ka samu tawadu'i yan maye bagiren girman kai irin girman kan da akwai na jahiliya sai musulunci ya gudda shi sai yan mai da mutane masu tawadu'i masu tawadu'i don kai tawadu'i sai aka sar'anta sallama in ka gamu mutum kai sallama da shi kai mai sallama kaga tun daga nan girman kai ya fara sauka kenan kai mutum sallama ku gaisa gaisuwa ta musulunci har ma ku yi musafaha ka ba shi hannu ya baka Allah zai gafarta muku zunubanka da kai da shi jama'a sun kawayi gari na musulunci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama suka zan su ne mafi hicin misali duk wasu jama'a da za a ba da misalinsu babu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mi saboda an samu aminci akan addini addini ya samu aminci ya samu walwala lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma an samu aminci akan mutunci mutuncin mutane ya tsira ba a cin mutuncin mutane ba a yi musu kazabi in ka yi ma mutum ƙazafi sai a neme ka hujja in ba ka da hujja a yi maka bulolin ƙazafi saboda haka an tsirar da irdin mutane haka kuma an ka tsirar da hankulan mutane su ma suka tsira hankula kaga musulunci na kariya hankali hankula an ka haramta shan giya an ka haramta shaye-shayen duk abin da zai batar da hankali an ka haramta shaye-shayen abubuwan da ke batar da hankali saboda kariya hankulan mutane kaga musulunci na kariya hankali da rayuwa musulunci ya hana a zubar da jini ya sanya cewa duk wanda ya kashe sakamako a kashe shi kashin da gangan wanda ya kashin kure ya biya diya wanda ya sare hannu wani a sare hannun shi wanda ya sare kawo wani a sare kafa ta wanda ya yi kaza duk abin da an kai ma wani ga abin da ya shahi jini sai a yi maka irin shi kaga musulunci ya kare rayukan mutane kenan ya kare jinainansu da dukiya don haka an ka hana an ka hana sata da kwace da yaudara da cinikin zalunci duk hanyar da za a bi a ci dukiya ba tare da tsari na musulunci ba sai Allah ya hana kaga waɗanga abubuwa guda biyar su ne kowane addinin da ya zo daga sama wurin Allah shi yake kira zuwa ga tsare su biyar ɗin ga duk addinan da Allah ya aiko suna kira zuwa ga kare biyar ɗin ga? menene biyar ɗin nan addini mutunci hankali rayuwa dukiya dukiya don haka idan aka ce ga shugabanni to farkon abin da an ka aza musu dole waɗanga abubuwa su tsira in dai a wurinka ba a samun tsira waɗanga abubuwa to kai ba shugaba ba ne muddin ka gaba ka iya kare waɗanga to ka sauƙaƙa hutawa ka yahi ma alkhairi ba ka iya kare jinenan mutane da rayukansu ba ka iya kare dukiyoyin mutane ba ka iya kare mutuncin mutane ba ka iya kare hankulan mutane ba ka iya kare addinin mutane to ka hutar da kanka baka dace da shugabanci ba baka dace ka zama shugaba ba muddin baka kariyar bedin ga wallahi baka dancanta ka zama shugaba ba bala'i dai ka ɗaukar makanka in dai ba ka kariyar bedin ga kuma na harko addini shi akan gaba waɗanda abubuwa guda biyar su ne waɗanda wato an kai malamai suka yi ijima'i suka yi istilahi nasu suna ce musu abdaruriyatul khams abdaruriyatul malamai suna ce musu alkulliyatul khams waɗannan abubuwan su ne tsaron addini tsaron mutunci tsaron hankali tsaron rayuwa tsaron dukiya to duka hoɗan ba su kasancewa sai da samun aminci sai an samu aminci da amana ashe yau jama'a muna da buƙatar samun aminci ko ba mu da abubuwan ga guda biyar ba a samun kariyarsu sai an samu aminci amincin nan shi ne wanda muke nema Allah ya ba mu aminci ambaton aminci ya zo cikin alkur'ani ba wuri guda ba wurare da yawa me yasa an ka zo da yawan ambaton aminci cikin alkur'ani don ya nuna muhimmancin shi da girman matsayi ne saboda haka in muka dubi irin fahimta da fiƙihu na annabi Ibrahimu alaihi salamu khalilullah za mu ga cewa lokacin da ya yi ma makka addu'a Allah ya ɗaukakar da makka addu'a shi ta ƙunshi neman aminci ga ita makka ɗin farkon abin da ya fara nema ma makka aminci neman aminci kamar yadda mi kamar yadda alƙur'ani ya ba da labari Allah ya ba da labari cewa annabi Ibrahim ya ce, Rabbi ji'al alhaza, baladan aminan warzuk ahlahu mina samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir addu'ar da annabi Ibrahim ya wa Makka kenan me ya fara ambato aminci Allah ka sa wannan garin haza baladan aminan wannan gari Allah ka ce zan gari amintacce Makka ummul qura o alƙarin duniya baki da annabi ibrahim ya roƙa mata aminci sannan na biyu warzuqu ahlahu Allah ka azurta mutanen makka ka ba su wadata ka ba su ƴaƴan itatuwa ka ba su ci, amma waɗanda suka yi imani da Allah daga cikinsu. a kowa Allah zai bashi hadda waɗanda suka kahirta sashen mallamai suka ce kenan neman aminci shine abin gabatarwa akan neman abinci kamin ka nemi Allah ya baka abinci roki Allah ya baka aminci tukuna in Allah ya baka abinci bai baka aminci ba ina za ka ci abinci ga abincin babu aminci don haka babu wurin cin abincin an tara abinci ya zo na banza ba aminci ga ka da gida baka da aminci baka da wurin kwana wurin kwanan baka da aminci ka kwanta da ijiya biyu kai kwana me hannun gidan ka samu aminci ka zauna cikin ruha ka kwan in dai kana cikin aminci ya yi maka alkhairi bisa ga benin da kake da shi kullun dar dar dar yau ana iya kawo ma hari gobe ana iya kawo ma hari ga dukiya ba aminci ga abinci ba aminci don haka neman aminci shine abin gabatarwa bisa ga neman abinci saboda mi saboda wanda a cikin tsoro bai jin daɗin abinci yayi kana cikin tsoro cikin tashin hankali an an yo maka abinci an soya kaji an soya mi an kawo an aje maka sai ka ji karar bindiga za ka ci abincin? kana yi aka ci abincin ashe abinci bai da daɗi in ba aminci don haka neman aminci shine abin gabatarwa bisa ga neman abinci sannan mutum ba zai ji daɗin bacci ba babu aminci sai dai bacci ya hizge ka amma ba ka da aminci ina ka ga wurin bacci bai natsuwa ga bagire wuri guda saboda hakan ga annabi ibrahimu alaihi salam sai ya gabatar da neman aminci ga makka da mutanen makka kamin neman musu arziki kamin neman musu abinci saboda haka shugabanni abinda an na farko a kanku samar da aminci ga jama'a babu wanda ya isa ya azurtar da jama'a in ba Allah ba amma wace hanya ya kamata wadda kai Allah ya aza maka kai game da su Allah bai azama shugabanni ciyar da talakawa ba ba su iya ciyar da su amma me Allah ya aza musu waɗanga abubuwa guda biyar in kun yi su shikenan kun kun gama da kowa kun samar ma mutane aminci suna iya tafiya kaso su dawo lafiya lau su kwanta a gidajensu lafiya lau su tafi gonakinsu su yi aiki su dawo lafiya lau kun samar da matakan tsaro ga bayi muminai jama'a kun samar musu aminci to kun gama da su a kare rayukan mutane a kare addinin mutane a kare hankulan mutane a kare mutuncin mutane a kare musu waɗannan abubuwa guda biyar abin mamaki ban san ko gaskiya ba ko ba gaskiya ba akwai wata mai kaihin baki wata 'yar siyasa mai kaifin baki wadda take cewa ta zo wurin shugaban ƙasa Tinubu ta yi mishi magana a kan tsaro ya ce shi ba zai matsa ma sojoji ba wai ga su kashe shi ban san gaskiya ne haka nan ne ba haka ne akwai wanda ya san haka akwai wanda ya jiya ko surutu ne a ta haɗe haka ita ko to in kan gaskiya ne in ya zan shi kan shi shugaba yana tsoron ya yi majami'an tsaro magana game da matsalar tsaro su kashe shi to ina shugabanci kenan yage? kenan ƙasa sake take babu shugabanci in dai haka ne in dai shugaban ƙasa jagoran ƙasa baki ɗaya yana jin tsoro ga waɗanda suke ƙarƙashi ne jami'an tsaro yana ji musu tsoron ci matsa mun su kashe shi to kaga babu tsaro kenan don haka babu shugabancin in dai gaskiya ne ku ne masana abubuwan da ke gudana in gaskiya ne to in ko al'amari ya kai haka to sai mu ce matinin bo kai kokari ka sauka ka huda bido wani ka adam mishi a gani tunda kai ka nuna baka iyawa to duk wanda ya hito ya nuna bai iya abu to mi an mahi alkhairi ya bari ya bari kuma ƙasar ga wallahi ina ji mini tsoron maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani shugaba da zai zo kwace wanda abbaya na yi shi sharri ina jin tsoron wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga lokacin da Allah ya ba Bukhari shugabanci shugaban ƙasa Bukhari farkon al'amari mutane sun ji daɗi ko ba su ja ba farkon al'amari ya ɗauko matakan gyara ko bai ɗauko ba amma shekara nawa sai abin ya lalace shekara nawa sai abin ya lalace an ka dawo ca ca ca ba wanda ake ɓaci in ba Buhari ba Buhari ya sa mai ya yi tsada Buhari ya sa kaza Buhari ya sa shinkawa ta yi tsada to da lokacin Buhari yau shinkawa mulki nawa ta yi ninki nawa buhun shinkafa ya daga lokacin Bukhari eh mai ninki nawa yi? to to gwamna Bukhari sai da an kai tahiya shi hutun hawa ne ya faru sa mutane cikin matsala da hawa ne yau ya hau yace kuma ya yi tallafin man fetur to nan mutane sun ka shiga cikin matsala tunan ba mu son ka zama mai kunnin kashi ka gyara wallahi mu mun ka zauna cikin rana da mu da matanmu da 'ya'yanmu an ka zaɓe ka kai kokari ka gyara mu muka yi tsaye musulun musulun muka yi tsaye ka kai Allah ya taimaka ka kai wallahi ka ce kai kunnin kunnin wani shagu da mu kai kunnin kashi da mu muna baka shawara muna maka da nasiha baka bi wallahi za mu dawo mu yi addu'a mu roki Allah ya kare ka don ba za ka mai da mu mutanen banza ba a ɓace mu lokacin zaɓenka kuma yanzu a zo a ɓace mu don al'amarka ya lalace ba za mu yi maka wannan ba don haka muna baka shawara ka gyara ka ɗauki matakan da suka dace ka ɗauka a gyara ƙasar ga a shugaban jami'an tsaro suna cewa ba a yi musu abin da ya kamata ina jin wani ana yana cewa yoshe makaman mu sun yi makaman barayi sun yi makaman mu yoshe muka iya fuskantar su to dan me aka cewa makaman barayi sun yi makaman gwamnati ya za a ce haka na sha wadu yau in an ka shirya juyin mulki ko gidan wa an ka shiga an ka shirya shi za ji ainihin an hito da su amma a ce wai barayin ga wai hadda wani marashin kunya wai ce wai an kawo mai labarin wane ne zai ba da miliyan ishirin to ga shi ya hito ga bidiyo yana tallata shi to ni kace ɓoye suke ba lai ai ɓarayin ba ɓoye suke ba kai in ka shaida mu raba aka yi da ku ku haɗa muna ku haɗa muna inda ku aka al'amarin ga ku yi ta ku haɗa muna gaskiya mana amma yaushe aka cewa abu ya kici ya canyewa kullum bala'i karuwa yake yi kullum bala'i karuwa yake mu talakawa mu ne ake wahalsuwa yanzu yaushe ne inda shi yasa nake cewa inda za a fara taba manyan ga kila za a dauki mataki basarakin gargajiya guda ne an haka shi an kace an doko edikwata tsaro an dawo da ita zakwado mutum nawa an haka shi kamin haka nan su duk ba kowa bane ko to Allah sa ɓaran su yi ta kashin manya don a gyara Allah sa su yi ta kashin manya yadda son ka kashe wancan sarkin Allah sa su bi manya manyan sarakunan nan su yi ta kashe su mu gani yana ɗauka mataki ko ba ɗauka wanga rashin kunya ya yi yawa mu rayuwar mu sun ta banza manya manyan sarakunan gargajiya da manya manyan 'yan siyasa Allah sa ɓarayin su yi ta kashin su tunda ba a ɗaukar mataki sai an kashe babban mutum mu ba bayan mutane muke ba don haka jinin mu banza yake wallahi tunin muka gyara wahalar da mun kai wajen zaben ka ba mu manta da ita ba mun shanye mu mun shanye matanmu ga rana mun sha ɓaci mun duk abin da aka sha mun sha mun ce musulun muslim mun yi nasara Allah ya nasara ka dawo rana farko da ka kama mulki ka zama muna mutumin banza ranar farko maimakon mu ji sauki ya ce wai ka cire tallafin man fetur to da ka cire tallafin man fetur wa ka ba su talakawan da ka samun sauki cikin wahala ɗaya ka je wazo kuma su ne sun ka zaɓe ka talakawan ga waɗanda kake so ka musguna masu wallahi ba mu bari faɗa mu gaskiya in ana so a yi kulikuli kubura da mu gaskiya ba mu bari faɗa muku ba mu bar ce muku ga kaza ga kaza ba ku gyarawa ku yi kokari ku gyara matsalar ga ta tsaro kowa ya sanya da take ba sani abba ai ba kuma duk wanda bai iyawa ya sauka mana ka'ida in ka gaba ka yi jagoranci ka sauka ka ba wanda ka iyawa a sauka don haka muna cewa tunimbu in ba ka iyawa ka jaraba mana zulum ka ba mu gani ka ba mu gani in shi na iyawa cikin jama'a ka dubi wanda ka iyawa wanda adda jini a jika ka bashi wanda bai da tsoro kai matsoraci kake tunda haka ka tsoron wai jami'an tsoro wai su kashe ka ka ba wanda bai da tsoro mana kuma jami'an ina ina sojojin da muke da suna da ina baban gidan ni kake yi an ka kare arewa kana kallo ina abdulsalam abubakar abdulsalam ina bukharin ina kun kai an ka kashe muna ƙasa an ka kashe muna arewa kuna ina shi yasa wannan wani ce wai manyan mun ce manya gare mu arewa ba mu da manya yan banza gare mu ba mu da manya ina manyan suke wakula da arewa wakula da talakawa ba ruwansu da kowa don haka ba mu da manya a arewa na faɗi na ta arewa ba mu da manya amma su kudu suna da manya masu kishin kudu mu arewa ba mu da manyan da ka kishin arewa mu musulmi ba da waɗanda ka kishin musulunci babu masu kishin musulunci ba masu kishin arewa amma ita kudu tana da masu ta kwai rika kokarin ya kai ya ga ya ci yadda yankin kudu gaba in dai dan kudu ne amma dan dan arewa kwarawo ɗaya na burgu ya sata ya sa rani sata ɗaya aikin su dan arewa ba su da komai in ba sata ba barayi ne kawai su su yi sata kuma sata ga ta cuta irin sata burguna kun san burgu zai zo ya sace abu kawai tusa cikin rami ya aje ba komi zai yi da shi ba yana iya jaye matar tasbaha ko agogo ya sa cikin rami shi mi burgu zai yi da agogo to sata da an arewa kai irin ta da inda satar gada suka yi suna tahowa ko wasu hunna ko wasu ma'aikatanni su buɗa ainihin mutane su rinka samun wurin da suke aiki suna ci abinci kaga da abin ya dama amma sacewa kawai suka su kai waje su aje saboda haka mu ku zauna kuna shan jinin mu kuna shan jinin talakawa wallahi za mu rinka yi muku Allah ya isa za mu yi ku Allah ya isa Allah ya isa jinin mu na kuke sha talakawan da suka yi tsaye a kanku suka zaɓe ku suna kuka shan jinin su sai ga mutum ya zo ya tara dukiyar da bai san adadin ta ba yanzu yoshi aka cewa wai mutum guda ya sace kuɗin da suka kai biliyan ɗari biliyan ɗari biyu biliyan ɗari mutum guda to don Allah wa mi zai da su mi zai da biliyan ɗaya wanka shege haɗama ba kuma gobe an ana magana kuce kuma ku ne musulmi wai musulmi na fa saboda haka nan gaba in ba ku yi hattara ba wallahi wahala ita za ta kai mutane inda dole su nema ma kansu maida dole su nema ma maida yoshe talakawa suke kallon ku kuna jin daɗi su suna cikin wahala ka ce ba a ta'addanci kuma talakawan gaba addini sun ka sani ba don ba a karantar da su ba duk wanda bai san addini ba ya gama tsuwa sakin shari'a zai don bai san da ba mutum mai imani shi ka samun jarabawa ya samu wahala yayi hankuri da talaucin shi da wahala shi in yana kwana goma bai ci ba yana iya hankuri saboda imani shi to amma wanda bai da imani ya ga wahala to sakin shari'a ya kai don bai santa ba saboda haka kuka ga area boys yan fitina sun yi yawa yan ta'adda sun yi yawa kuma kullun ta'addancin ga karuwa ya kai membobi suka kara ɗauka kullun wanda biyu ya ga bai da komi na yi an ka jawo shi ka duba fa wani ana hira da shi wani wanda aka kama an ka anshi kuɗi da aka kama shi aka tambaye shi nawa an ka baka cewa wai dubu goma sha biyar to in dai za a jayo mutum akan dubu goma sha biyar ya ta'addanci ka san rayuwa ta kai inda ta kai rayuwa ta kai inda ta kai yau abin al'amari ya kai wurin da wasu rairai ba ka sare hacinka kai girbin suka ce sai sun bushe ka koma ka yanke wani wuri an kai ba a haka nan akwai wanda yayyan kwada mai gonar wani aka kama shi aka kai shi kotu wurin alkali ya ce wallahi na bai musu ba ya ce ya ɗiba ga dame ga shi an taho da shi alkali ya ce misa ka yi sata ga wani mutane kayan kugero ya ce wallahi kwana na kaza ya faɗi adadin kwanukan da ya yi gida ne ba a yi abinci ba makwabta ne in sun kai hura wannan ruwan dawon kun san an ka dafa dawo ruwan nan na dawo yace su ya karo roƙo ya zo ya ba diya ne su sha sai bar samu wannan ruwan dawa ɗiya ne suka kwan suka yi ni ba su ci komi ba ya ce dole ya tashi ya tafi gona wani yanko mai gona kan shi ya ce to don Allah ya haƙuri a bar mai damin ya yahe mai tumi zai mai wasu wahala ke kai su an wahala an kai inda aka kai matsaloli sun yi yawa shugabanni ku yi ƙoƙari ku hidda mutane ku tausaya mu mutane ku tausaya mu mutane talaka ya shiga cikin halin kakani gai ka duba wai duk cikin duk cikin matsalar gada ake wai sai aka koma ana ganin an samu wahala mai ya kai ainihin lita ta kai ɗari bakwai da wani abu ta kai ɗari takwas yau an kai wurin da lita za ka sai sai ka sai ta dubu da ɗari biyu lita mai dubu da ɗari biyu wurin da ake tahiya naira ɗari daga nan zuwa gwadabawa sai ka hau mota dubu da ɗari biyu da nan zuwa gwadabawa sai ka hau mota dubu da ɗari biyu ko irin wahala ba saboda haka muna jawo hankalinku shugabanni ku haɗa ma tunin bu gaskiya wallahi wagga tahiya ba ta kullewa ba ta kai ko ina ba ta kai ko ina in ko kace haka zaka ta hiya sai mu ce one time maratan wahida kai ka gama taka tenwa shikenan ka sabka ka ba mutane wuri in ko ka sa abin da ka kai tun kana da mutuncin kanka ka ɗauki matakin gyarawa in baka gyara ba to ka ba wani wanda ka iyawa amma kai ba ka iyawa kuma ba ka ba mai iyawa Kullum kokarin sa mutane kake cikin matsala wallahi tallahi wannan ba ta hitar da mu ko ina kuma wannan gwamnati dole mu gaya mata gaskiya don mu muka hitincinta mu gaya mata gaskiya don mu mun ka tsaye Allah ya taimake mu mun kai tsaye an kai nasara don haka mu muka hitincinta mu gaya ma wannan gwamnati gaskiya komi muna iya gaya maku ba mu yi muku muna hucci gaskiya muke gaya maku mu ne muka zaɓe ku ko ko kaza sokoto ta san ba yan adawa muke ba ko kazu Sokoto. ta san musulun musulun muka yi saboda hakan ga in ku gyara in ba ku gyara ba dole mu waɗa muku karkatacci guje kuma insha Allah za ku ga sakamakon rashin gyara ko in ba ku gyara ba in kun gyara alkhairi ga kanku alkhairi ga jama'a ku in ba ku gyara ba alkhairi sharri zai dawo akan ku insha Allah muna roƙon Allah ya ba ku ikon gyarawa Allah ya aza ku bisa ga hanya ta kwarai Allah ya daidaitar da ku akan abin da asawa ba Allah ya waiwayo da ku ga nasihohin ga da aka yi muku don ku gyara ba muna fatar ku kare ba amma muna fatar ku gyara Allah ya sa ku gyara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu kuma ina cewa yanzu hada da 'yan ta'adda ba na jami'an tsaro ne dai ba ya hurci jami'an tsaro ya zanna kowa na taba cewa bai halitta ka zauna baka da bindiga ba sai da gidanka ka sai bindiga gidanka ka sai da shi ka sai bindiga ya hima alkhairi ka zauna a zo a kashe ka saboda haka kowa ya sai bindiga bindiga wagga wadda a bindiga kowa ya tsaye a hita a kare kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani yake tambaya annabi in wani yake in bashi dukiya ta annabi ce gaka bashi annabi ce in ya yaƙe ni annabi ce ka yaƙe shi annabi ce in ya kashe ya ce ma annabi in ya kashe ni ha annabi ce ka yi shahada in ya kashe ka ka yi shahada don haka duk wanda aka kashe wajen kariyar dukiya ta yi ko kariyar alfarma ta yi ko kariyar iyali ne ko kariyar addini ne duk wanda aka kashe akan waɗanga to shahada yi don haka ba wai kwantawa za mu yi jami'an tsaro su kare mu ba wallahi jami'an tsaro abin ya fi ƙarhin ya fi ƙarhin ko ta rashin ba su kayan aiki ko kuma rashin ainihin iyawarsu saboda an yi musu yawa amma dai gaskiya hakika na al'amari abin ya fi ƙarhin abin ya fi ƙarfinsu ba yi abba su yi ba ya fi ƙarfinsu daɗa ko ta wani hali na abin ya fi ƙarfinsu ko na rashin ba su kayan aiki ko na rashin mi ko na rashin yawan su tabbas abin ya fi ƙarfinsu saboda haka kowa ya jan jami'in tsaro ma'ana kowa ya biɗi bindiga ta kariyar kanshi kuma kamata ya a ce ga wani lokacin da kowa ya mallaki makami a ainihin runtuma cikin dajin nan da suke a yi mayawa guda a gama wanda adda rabon hita ya hita wanda kuma bai da rabon hita a kakkashe su a wace dajin a tadda dajin gaba ɗaya mara wanda abin zai bata kenan amma ku zauna ana muku ɗauki ɗaya ɗaya gobe a shigo a kashe mutum biyu jibi a shigo a kashe mutum biyu kuma ga dajin ga an san inda suke ku zauna kuna kallo wallahi ba ku da hankali kenan saboda haka kowa ya sai bindiga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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين لقد كان حال الناس في الجاهلية الشر حال وأرذله الغني يبدش على الفقير والقوي يترفع على الضعيف والنسيب يحتكر الوضيع فلا تراحم ولا تواصل وأعظم من هذا ضلال القلوب عن طريق الهداية والرشاد فلقد كان بعضهم يعبد الشجرة وبعضهم يعبد الحجرة بل قد اتخذ كل قبيلة صنما تعبده وترجوه وتخشاه ومن المضحكات ومن المضحكات أن الواحد منهم يصنع الصنم من التمر فإذا جاع أكله كانت الكلمة فيهم للقوي fa in saraka tarakuhu wa in saraka dha'ifu aqabuhu wa kanat al'adawatu tunshabu bainahum li atfahi al'asbab wa ahqariha inna an-nasa lam ya'rifu ta'am al-hayati wa rahataha illa bil islam ولقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حين فترة من الرسل فأعاد الله به الناس إلى صراطه المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم آيات الله وزكى أنفسهم من أرذال الشرك إلى طهارة الإيمان ووضع عنهم الآثار والأغلال وأخرجهم من الظلمات إلى النور وعلمهم الكتاب والحكمة قال تعالى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 والأخوة مكان العداوة فأصبح المجتمع الإسلامي في عهد النبوة خير مثال للمجتمع لوجود الأمن على الدين والإرد والعقل والنفس والمال وهذه الأمور الخمسة دعت إلى حفظها جميع الأديان السماوية وهي التي اصطلح العلماء على على تسميتها بالضروريات الخمس أو الكليات الخمس وهي حفظ الدين والإرض والعقل والنفس والمال وكل هذا لا يكون إلا بالأمن والأمان ولذا جاء ذكر الأمن في القرآن في مواضع كثيرة تنويها على أهمية منزلته وعظيم شأنه ولذا فلقد كان من فقه إبراهيم الخليل عليه السلام عندما دعا لمكة makkata sharrafaha ta’ala don mana du’a’ahu ɗalabal amni laha, kama akhbar anhu rabbi ji’al haza amana minhum billahi wal Wa qala ba’adu ahalil ilmi, inna ɗalabal amni muqaddamun ala ɗalabil giza, li’annal ha’iba la giza.